bakwai na yi ko ba za mu mai ta ba za mu tsaya na ce mu ba za mu kara lokaci ba ta sama ko ko minti da insha Allah sukanul madina wa ahwalihim inda al-hijra mazauna madina da halin da suka kasance yayin hijira malam yace lam yakun ma'na al-hijra ma'anan hijira bai kasance a takhallusu kubuta wal firaru da gudu min al-fitna daga fitina ba ba manzala ya hijira daga garin makatar madina ba to ba ma'anan hijira an gudu daga fitina ko an sha an tsira ba kawai shi ne mafitan ba a yanzu ne ma rigima take don da ana rigima da kafirai ne kawai yanzu ga munafukai ga yahuda an zo su, don sun cika majina tankam dama suna zaune suna jira maka ko dubba su babu yahudi ko guda don an sun zo madina ne an taru kaga ainihin rigimaki ga 'yan fashi mutanen ƙauye wanda ba su karatu ba sun koyo ba abin da sai tara hanya da kashe mutane bal kanatul hijira tani ma hadha hijira tana nufi ne ta'awinan ala iqamati mujtami'in jadidin fi baladin amin zan maimaita ta'awinan taimakekeniya ne ma'anar hijira shine taimakekeniya ala iqamati mujtama'in jadidin a kafa gwamnati sabuwa fi baladin amin a gari amintacce wannan shine ma'anar hijira ba wai an gudu daga wahala ba ba wai manzo Allah ya gudu mu wahala bane in ma da rayuwa zaka wannan suka ce ku mai zaman shi a can dan rigima shi da kafirai ne kawai amma nan ƙwararrun yahudawa kinanu suna nan jibke munahukai na nan sannan kafiran kuma ai ba ba nan ne ba saboda aka rigima ce sabuwa aka fuskanta sai dai rigimar sabuwa ana fuskantanta amma kuma a daidai wannan gaban ba ta rigima ake ba ya za a kafa gwamnati na'am kafa gwamnati shi ne ma'anan hijira walizalika asbaha fardan ala kulli muslimin yaqdiru alal hijira shi yasan ya zama farilla ne ga duk wani musulmi wanda zai yi hijira an yi hajira yi hijiran wa ma shi ma ya bada gudunmowa? fi bina hadal watan aljadid wajen kafa sabon wannan ƙasa watan sabuwar wannan ƙasa ya bada gudunmuwa don gina ƙasa sai kowa ya bada gudunmuwa kowa ya tallafa in kowa bai tallafa ta bai yiwuwa wa yubadhilu juhudahu fi tahsinihi ya bada gudunmuwa wajen kyautatawa wa rif'ata sha'anihi da daga darajar wannan ƙasa din ƙasar ta zama ta haɗu kuma darajar ta zama ya ɗaukaka wala shakka ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu kokonto lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana huwa al-imam ya kasance shine jagora wal qa'id kuma babban komanda wal hadi wanda zai bada gai fi bina ya hadal mujtama wajen kafa wannan gwamnati babu kokonto manzo Allah shine shugaba Shi ne komanda ne haji shi zai shirya shi zai tsara shi zai zama guy na yadda za a samar da wannan gwamnatin za a kafa wannan ƙasa wa kanan ilaihi azimatul umuri bila niza jagorancin wannan al'amari yana hannun shi ne babu jayayya sabuwar ƙasa ce ake so a kafa wallazina qabalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil madina wanda manzon Allah ya muqabala da su wato ya zauna da su zama na gaba da gaba aka tattauna ko ko yake zaune da su a daidai wannan gaba a madina kanu ala salasati asnafin jinsi uku ne a cikin gari yaktalifu ahwali kulli wahidin minha kowanne daya halin da yake ciki ya saba bin nisbati ila al-akhar da ɗayan ikhtilafan wadihan bambancin a bayyane ki jinsi ɓangarori uku ne za a zauna da su a garin Madina kuma kowane bangare abin da yake bukata manzo sallam ya kare mushi daban ne da wannan kuma kowanne gudun wanda ake so ya bada daban ne da wannan da shugabanci shi yake yi in aka ce kana shugaba ne to za ka iske kowa fa bukatun shi daban ajandar shi daban lissafin shi daban kuma duka ake so kai kadai duka ɗauki nauyin wannan shugabanci ba karamin hidima ba ce wa kana yuwajihuhu bin nisba ila kulli min minha masailun adida wa kana yuwajihuhu abinda ke tunkaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin nisba ila kulli sinfin ta bangaren kowane sinfi sashi minha daga cikin waɗannan sassa uku masailun adida akwai bukatu masu yawa gairul masailil lati kana wajihuha bi nisba ila al-akhar ba irin matsalolin da kuma yake fuskanta bane game da matsalan wani wa hadhihi al-asnaf thalatha hiya wannan dangi guda uku wanda suke cikin garin Madina wanda manzo sallam yake fuskantar su don kafa gwamnati kuma kowanne zaman kanshi yake yi cin gashin kanshi yake yi abinda yake bukata daban ne jinsi uku ga sunan ashabuhu asafwatu alkiramu albararatu radiyallahu anhu ashabuhu sahabbansa asafwa waɗannan nagartattu kun littafi asafwatu tafasir tafsiri nagartacce asafwa alkiram masu karamci albarara mutanen kirki masu biyayya radiyallahu anhu. Allah ya musu rahama su sahabbai suna tare da manzo Allah ga su a Madina abinda suke so daban halin suke ciki daban wanda na gaba malam zai mana bayani hatta garin da suka zo ba su san shi ba abincin garin ba su iya cin shi ba yanayin garin ba su san shi ba ya za su rayu a garin ba su sani ba waye suka zara ma ido ya taimake su manzo Allah sallallahu alaihi shi ma kuma bako ne shugabanci na biyu za mu shiga kaga yadda sabai suka ji jiki cututtuka masu ka kama su hatta ruwa ba sun wani za su sha ba a wani lokaci kuma waye za a jira mazala ne za a tuntube shi ya za a yi warware shi sai da zai yi warware matsala Shi ne shugaba saboda akwai gurin wanda kisa su bada na biyu al-mushrikuna allazina lam yu'minu ba'd wa hum min samimi qaba'il madina kafirai wanda suke zaune a garin madina wanda ba su imani ba har zuwa lokacin da manzo Allah ya zo kuma ga su su 'yan madina ne 'yan madina ne su kafirai ne ka haɗa buƙatar musulmi da kafiri ka dauka iri ɗaya ne haka ba iri ɗaya ba ne a suna ma ballantana dan gari da bako baƙo su iri ɗaya ne ba ɗaya ba ne sai na uku al-yahuda lokacin madina tana makare da yahudawa ne amma ɗin nan in mun zo nazari za ku ga yadda yahudawa da suka kalli madinan gaba ɗaya yadda suka yi base ba su haɗa wuri ɗaya ba sai suka yi base daban-daban kamar za a ce nan wasu suna gabashin gari wasu suna yammaci wasu suna arewaci suna kudanci sai suka yi madinan da'ira a ce za ga nan banu suwa ne yahuda suna wuri kaza lungu kaza su yahuda kaza suna wuri kaza su kuma dankara a garin to yaya manzo Allah ya mu'amala da waɗannan ya aka kafa garin Madina har ta zama daula shine za mu nazari insha Allah sura minti hudu za mu dakata nan sai a yi kokari a ɗanyi nazari ya kamata a ce an samu wannan ɗan karanta an dan maimaita bayanan shi bakin gurgudu amma insha Allah in muka zo sati mai za mu yi shi ko da sama sama ne sai mu hada da karatun namu سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله